أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله muna wa Allah godiya madaukakin sarki wanda ikonsa da rahamar sai ba ikon sake haduwa domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafin babban malami na duniya imamun nawawi Allah ya masa rahma yan uwa musulmi in ban ce ba muna babi na 25 babul amri bi ada'il amanati babin umarni da bayar da amana amana abu ne mai girma kwarai da gaske wanda yake duk addini suna rubuta umarni a kiyaye ta saboda girmanta da hadarinta shi yasa ake ta faɗaita ta suwa akan a kiyaye amana kuma ana tsoratarwa akan mutane su hattara da amana karatunmu na wancan sati mun tsaya hadisi mai girma wanda ka magana cewa annabi ya ba sahabbain labari za a kai lokacin da za a ɗauki amana cikin zukatan mutane wani kayan a samu mutum mai amana sai an daɗe ana guda amma sai ya kai ana ba da labari sai an ce kai lalle cikin dangin suwa na kuma an yi mutum mai amana amma ya wuce zuma muna ganin burbushin irin wannan yana faruwa sai ka samu mutum goma yan kasuwa ne amma sai da wahala ka samu mutum guda mai amana cikin su mai cikakka amana sai ka samu mutum goma ma'aikatan gwamnati amma ka samu mutum guda mai amana cikin su sai ka rasa ka samu mutum goma cikin manoma ko makiyaya da wahala ka samu mutum guda ne a mana cikinsu ka samu mata goma ko matan aure ko gudare ka samu mutum goma ka rasa mai amana mutum guda cikinsu wannan alama ce na cewa wannan hadisi ya yi kusan fara aiki jama'a abin da aka ma'amana amana shi ne a sa ka ga abu ka yi shi yadda yadda aka son ka yi shi babu nakasu ko kaɗan ciki duk wasu abubuwa da a ciki na haƙoƙi ka kiyaye kaga da wahala aka samu irin wani wani za a ga ana samun ƙasa wasu ɓangarori to ya Allah muna ƙonka da sunayen ka samu cikin masu amana hadisinmu na yau shi ne hadisin huzaifa ce wa an huzaifata wa abi hurairah radiyallahu anhuma an karɓo daga huzaifa da abu huraira kenan hadisin ruwayar sahabbai guda biyu ne manya huzaifa babban sahabi ne abu huraira babban sahabi ne dukkaninsu manya-manyan sahabbai manzon Allah ne ƙala su biyu sun ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce hadisi mai lamba 201 manzon Allah ya ce yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala nasa Allah tabaraka wa ta'ala zai tara mutane in ya tara mutane hilin kiyama fa yaqumul mu'minun sai mu'mine su miƙe hatta tuzlafa lahumul janna sai an kusanto aljanna gare su sai a kusanto aljanna kamar yadda Allah ya ce wa uzfa wa uzfa jannatu lil muttaqin ghayra ba'id za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ba ta nisa ba za a kusanto ta ita aljanna Allah ka samu cikin su to sai zan ba a bari su shige ta lokacin shiganta bai ba fa ya atuna adama salawatullahi alaihi sai su je wajen annabi adam amincin Allah ya tabbata gare shi fa ya kunna sai su ce ya abana ya kai babanmu adamu istaftih lana aljanna kwankwasa mana aljanna a bude muna ka bude muna aljanna sai ya kulu sai annabi adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khatiyatu abikum hala akwai abin da hishe ku daga aljanna in ba kurakuran in ba kuskuren ba mahaifawan ku ba annabi adam sai ya musu haka sai ya ce ai babu abin da hishe ku aljanna sai shine magana annabi adam sai babu abin da hishe ku sai kuskuren babanku saboda ka ni yanzu ban ya buɗe muku aljanna saboda ni saboda kuskuren da na yi na cin itaciya shi ya hishe ku aljanna yanzu kuma aljanna gaba ɗaya kenan abin da sai ya ce musu ni ho ban ya buɗe muku ita zama ina fata kun gane magana so shi kenan lastu bi sahibi zalika ba ni ba abuci wannan ba ba ke buɗe aljanna ba izhabu ila ibni ibrahim khalilullah ku te zuwa ga ɗana ibrahim ba daɗayin allah masoyin allah ku te wuri ne yana yawa ya buɗe muku shi ƙala sai manzon allah ya ce faya a tuna ibrahim sai su je wajen annabi ibrahim sai ya ƙulu sai ya ce sai ya ƙulu ibrahim sai annabi ibrahim ya ce lasu bi sahibi zalika a lastu bi sahibi zalika ni ba ni ne ma'abuci wannan ba ba nake bude muku aljanna ba sai su ai kai ne masoyin Allah ai sai su inna ma kuntu khalilan min wara'a wara'a aini na kasance masoyin Allah amma na bayan baya akwai wanda yini kusa ga Allah kenan kun gana yayi tawali'u sai ce ai ni masoyin Allah nake amma min wara a wara a ta bayan ina baya baya akwai yan ga yan kusa da kusa imadu ila Musa ku yi himma zuwa annabi Musa ku iko shi allazi kallamahu Allah taklima wanda Allah ya magana da shi magana yayi magana da Allah Allah yayi magana da shi baka da baka ku ce wuri ne ni wallahi bani ibude muku aljanna fa ya tuna musa sai su ce wajen annabi musa fa ya kulu sai annabi musa ya ce lafsu bi sahibi zalika ba yana ke ma'abuci wannan ba ni ba ya bude muku aljanna amma a da ba ku shawara izhabu ila isa kalimatillahi wa ruhihi ku je wani annabi isa kalmar Allah kuma ruhi na Allah Allah ya halitta shi da kun faya kunu Allah ya yi mai kaza ku ce wuri ne ku ce ku roƙe shi ya buɗe muku aljanna fa ya ƙulu isa bayan an ce a wurin annabi isa an roƙe shi ya buɗe sai annabi isa ya ce lastu bi sahibi zalika ba ni ba abuci wannan ba ai ni ba na ya buɗe muku aljanna amma ina ba ku shawara ku ce wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ya atuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai su ce wajen annabi muhammad tsira da aminci a tabbata gare shi sai ya ƙumu sai annabi fasama ya miƙe tsaye ya ce wurin allah shi magana fayi uzana lahu sai a masa izini sai a buɗe aljanna kun ga wannan wani matsayi ne wanda manzan Allah ya kudi duk manyan manyan annabawan Allah da manzanni an ce wurin su yi magana a buɗe aljanna an ki buɗewa kowa ya ce wallahi shi dai wannan matsayi ba nashi na kaga jama'a tun daga nan ya gwada muna babu wanda ya zama masoyin Allah kamar annabi Muhammad duk abin da za ka yi duniya duk abin za ka yi duniya ba ka kai darajar annabi Muhammad sannan bayan haka nan duk da ka kai ga aiki na alheri soyayya ka da Allah ba ta kai kamar yadda Allah ka san annabi Muhammad amma kuma duk da za ka yi kuma sai ka yi abin da Allah ya ce shi annabi Muhammad ya ce in haka na son gaban cikin mabiya annabi Muhammad mun sha faɗa mana akwai mutane za a kora cikin mabiya annabi Muhammad za a kore su mala'iku za su so su hishe su kore su manzon Allah ya ce al'umma ta ne sai a ce ai baka sa abin su kirkiro bayan ka ba bayan ka wuce sun shigo da wasu abubuwa cikin addinin ka wanda babu shi sai mun zana to hukan ai gaba da su ai gaba da su bai bukata su sai mala'iku su kwashe su ba sai inda an kai da su amma dai sun araba su da annabi Muhammad jama'a ina fatan mun gane magana manzo Allah makabarta yayi hadisin makabarta yayi hadisin na cewa akwai wasu mutanen da an faɗa mai za a kore su daga cikin jama'a zai ga ɗaya mala'iku sun suna hishe su yadda kasa ana korar bakon raƙumi cikin raƙumin mutane ana hishe su ana sai ce ai al'umma ta adibe su ga suna suna hasken arwallah sai a ce lati gari ma aha da su ba a daga baka sa da su ƙirƙiro bayan ka bayan wucewa ka sun ƙirƙiro abubuwa da yawa sun so da su sun za cikin addinin gana ka sai mun za'ala to ai gaba da su zai buƙata su duk wanda canza mai addini da ya to da shi to bai bukata abin da ya zama lahiya gari ka tsaya bisa ga abin da amin muhammadu ya tsaya a kai komi kyawun abu in dai addini na in dai manzan Allah bai sami hannu ba ka bar shi kawai ka huta duk wata wahalar duniya da wasu ka yi da suna addini wallahi in suna su kwashe lahiya su bar abin su bari su kama abin da annabi muhammadu ya bari shi ke yin sun zama lahiya ga littattafai na an rubuta tun daga kawaidi da ahbari da ishmawi da iziya da risala bangaren hadisai kuma tun daga arba'una hadis har zuwa ga riyadu salihin har zuwa ga bulugul maram da bukhari da muslim duk waɗanda littafiya na addini adiba cikin su a ga addini annabi muhammadu yayi amma in mutum bai gani cike ba ya ɗauko na addini shi na yi to wallahi ya sani yana jina gani za a korai a raba shi da annabi muhammadu ra tashin kiyama kana ganin mutane wani ba su abin da ya same su ba ka tafi mutum wani shi wai abin da haka yi shi wai ka dogara sai ta ai son manzon Allah da kai shi yasa da kai haka shi son manzon Allah haka ya baka zuwa karanta yadda aka son annabi haka duk waɗanda abubuwa na wanda ya kamata mutum ya kwantar da hankali ne jama'a ka kwantar da ka ta nesa ka kwantar da ka duk abin da za ka yi duniya ka tsaya ka yi abin da annabi ya tsaya a kai sallallahu alaihi wasallam sau daga manzan Allah sai ya ce wurin Allah ya nemi izini ai maka izini sai ya buɗe dama hadisi ya tabbata manzan Allah ya ce ni an mutum na harko za a fara buɗe ma aljanna aljanna babu mai fara shiga cikin sai annabi muhammad duk al'ummar duniya tun daga annabi adam babu mutum na harko za a fara buɗe ma aljanna ran tashin kiyama ya shiga sai annabi muhammad wani hadisi ma ya ce in annabi ya ce ya kwankwasa sai mala'ikan da kuma kwan aljanna ce wane ne sai ce ni muhammad ne sai ce lalle bika umirtu da kai aka yi min umarni Allah aftaha li ahadin qablaka kada in bude mu kowa gabanin ka sai ka fara shiga sam duk wanda shigo a shigo kowa ne ne sauraka manzo Allah za a bude mai aljanna idan aka bude aljanna to bayan take ba akwai saura aiki ana bude aljanna wa tursalul amanatu war rahimu sai a sako amana da zumunta faya ya sai su yi tsaye jamba ta yi siraɗi yaminan wa shimalan getan siraɗi dama da hagu dama shi siraɗi sai an tsallake shi a wuce aljanna duk wanda ka gaya siraɗi sai ya tsallake siraɗi sai ya shiga aljanna kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin sai ya gangara ma jahannama sai ya tsallaka da ka tsallake siraɗi to ka wuce aljanna ke to sira'i sai a sako amana gehen hagu zumunta amana gehen dama zumunta gehen hagu sai su tsaye gehen sira'i manzon Allah ya ce fayamurru awwaluhum kalbar na farkon masu shiga azin sai su wuce da kasan warkiya fiw su ƙetare su shiga aljanna yadda kasan warkiya qultu sai shi mai riwaya hadisi yace Abu huraira bi abi wa ummi ayu shay'in kamar al-bard uwata da ubana fansa ne gare ka ya manzon Allah shin wani irin abu na ya kai warkiya saurin warkawa qala sai manzon Allah yace alam tarau shin ba ku gani ba kaifa yamurru yadda warkiya ka wucewa wayarji'u ta dawo fi tsafata ainin cikin kiftawa ido kahin ka kyafta ido ka ruhe watsiya har ta walka ta riga ta fi ta dawo shi ba ku gani halar to haka wasu mutane za su wuce abin da tsiraɗi su wuce aljanna yadda ka san walƙiya sun wuce Allah ka samu cikinsu wanzan Allah ya ce sun makamar rihi sannan a samu wasu mutane kuma masu wuce tsiraɗi yadda ka san iska iska mai sauri haka za su ƙetare su ku su wuce aljanna yace sun makamar ɗairi sannan a samu su da kasan tsuntsuna wucewa fiw tsuntsu ne gudu haka za su tsallake abin da yaƙi sai su wuce aljanna yace wa shaddi rijali a bihim a'malukum yace mafi tsananin mutane su ne waɗanda ayyukan suka tayar da su ayyukansu na alheri ka sa su saurin wucewa nan da nan su wuce yace wa nabiyukum qa'imun ala sirati annabin kuna tsaye akan sirati manzon Allah yana tsaye akan sirati yana ganin ana wucewa ya kulu yana cewa rabbi sallim rabbi sallim Allah ka kiyaye Allah ka tsare duk wani biyo zai wucewa sai manzon Allah ya faɗin ya kan wadin Allah ya tsare Allah ya tsare manzon Allah yana akan sirati kaga shugabanci annabi ba duniya ɗaya tsaya ba har lahira bai bai wadatu da ya shige azumin shige gida ne ba an buɗe ne ya wuce azumin shige gida ne ya zama ne ya kyala kowa ya take ne manzo Allah akan sirati ya tsaya duk wanda zai tana cikar bi sallim Allah ka tsare Allah ka tsare shi amana rabbi sallim rabbi sallim wasu malamai suka ce ga addu'a mace mai ciki na karanta ta lokacin naƙudar tana faɗin rabbi sallim Allah ka tsare Allah ka tsare Allah ka kubutar da ni shi ma sallim Allah ka tsare ni Allah ka sa in sauka lahiya ko Allah ka sa in wuce lahiya to addu'ar da manzon Allah ka yi akan sirati kenan in mutane za su wucewa manzon Allah ya ce a ana ta wucewa ana ta wucewa ana ta wucewa hatta ta ajiza a amalul ibadi har sai da ya kai ayyukan bayi sun kasar da su sai ga mutum aiki ne ya kasar da shi ya sa aiki ne ya kasar da shi bai iya wucewa ya ta yi ciki ne ta yi mai yawa ya yi nauyi bai iya wucewa zunubai sun yi mai yawa ya kasa wucewa manzan Allah ya ce hatta ya ji an rajulu har sai mutum ya biyo la ya safi usaira bai iya tahiya illa hafa sai jan gindi sai jan gindi ya ka iya tahiya saboda zunubi ne ya nauya ya ci ya sa bai iya tahiya manzo Allah ya ce wa fiha fatay istiradi kalalibu kuma ga gehen siradi akwai mamari akwai mamurra ko mamari aka cewa ba ƙugiya kugiya wannan ba hausa mutu ba mu da tam a ga namu cewa mamari ko mu ce ɗan gyaba ko ana iya cewa ƙugiya ko amma dai mu mafi yawanci ba ƙugiya muka cewa ba eh suna ka sa ƙugiya yawwa ko mu ce ɗan gyaba akwai mamurra masu sun gane masu abin nan suna nan gehen siraɗi suna suna jira mu'allakatun ma'amuratun bi akhdi man umirat bihi suna nan an rataye su kuma an umarce su da kama duk wanda aka musu umarni duk aka ce su kama suna kama shi manzon Allah ya ce fa makhdushun najib akwai wanda za a wa raka raka mamura za su duje za su yayyage shi ko da ko sai tsira zai tsallake kan amma duk an yayya duk an jime ciwo ce wa mukardasun finnara kuma akwai wanda za a kifa da shi wuta ya kasa wucewa wani kila ya ci amana da yawa bangaren amana zai fada watakila zumunta ya taɓa duk ya kakka zumunta ya da yan ne haka nan zai faɗa ba game da zo wani ka faɗa min uwa ɗaya uba ɗaya suke da mutum amma da ɗan uwansu ya ce shi babu wai da haraka kowa saboda yana gan shi na da yan canji shi na da yan wani abu ga hannu ne shi babu wani da haraka kowa cikinsu suna dibi ya taimaka musu amma bai kowa shi ta kai ne daga in ka diba za ka ga tsakanin da Allah zumunta ba son haka da yanzu in kai na ka koma talaka wani cikinsu Allah ya ɗaga shi ba ka son shi ma haka saboda shi arzikin Allah ba garanti gare ba babu wanda a tabbacin cewa abinda a gare zai tabbata daga haye mutu jima'a ko akwai mai wannan kuma ba ka tabbacin Allah ba zai ɗaga wani cikin ‘yan ƙananan yaran da ka gani ‘yan ƙananan nan da ka gani wannan Allah na iya mai hanya ya taso ya ɗauki gidan gaba ɗai haka har da kai to kaga kai in Allah ya ruha ma asiri ya dan ma wani abu kada ka walakanta wannan na kasar rika kowa ka zan kai ka dan dan mai kai mai lalura gwargwado kada ka yi ta mutum to saboda manzo Allah ya faɗa mana yace akwai amana da zumunta gehen sirati kuma wallahi duk wanda ya taba zumunta ta gehen zumunta zai faɗa duk wanda shi ko amana ya take amana zai fada wanda yake shi ko tabawa na yi amma bai kaɗe ta ba amma ya kama tangarda zumunta ta yi rauni kwarai da akwai yadda mutum zai hali ne ya sa zumunta ka ta rauni da mutum ko ba gaskiya ba don wani uwanka na bai ce kam ya ka zumunta ba amma ya kai kan za yi rauni a to ina za ka ga mutum dan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya a yi wata shidda ba a gamu an kai ina kwana ba wata shidda sai a ga wani da ɗan uwa na zumunci sun shekara guda ba su faɗi sun fi shawara ba kanar ɗan uwa nan sakuto nan sakuto uwa ɗaya uba ɗaya amma a shekare baka ce ka isko shi ba shi ko bai to ya isko ka ba dama dama ai ana waya jama'a ita zumunta abin ta kaso kula har mutum ne da kana zumu ne shi sa kana gani ko wani biyu an ka tana ce ina dan uwanka abokanka in sun ka ce ni abokin shi da garin nan ba sai maka bukata akwai inda ba a bukata abokinka ba ko shi wane ne ba a bukata dan uwanka na jini aka bukata yanzu misali in kwanta aka za a yi ma aiki ai duwan zai sa hannu ba abokinka na eh ko ɗiba jini ko sai an samu ɗan uwanka na jini shi aka yi dara magana ta amma don wani aboki kaga ba abu to kamar lahira haka yi saboda ka wallahi yan uwa musulmi mai hankuri da zumuntanmu zumuntan da kuma gani wallahi mai hankuri kan mukaɗe ta duk ɗan uwa ya hasala ka ka daure kai hankuri daure duk da ya bata mare ka yi hankuri ka lallaba da shi ya kaɗan kai dai ka kiyaye naka haƙƙi kada ka kai Allah ya tambaye ka wani mutum ya kawo manzo Allah matsala ƴan uwa ne yace ya manzo Allah ina da ƴan uwa muku santa na jini asiluhum ina sadan musu waya ka ne su sai su yanke yace ya manzo Allah uhsini ilaihim ina musu ihsani wa yasiuna ila suku suna mun nami to ya manzo Allah me ya kamata in da su yace in haka kasance kamar haka to kamar kana iza musu haɓɓi mai zahiri ne haɓɓi mai zahiri na kaka iza musu kai an wani na nan gare ka kuma taimako na Allah ba zai gushe ba gare a kansu Allah zai ba kan shira kullum ba su ganin kanta da wannan hadisi malamai suka ce kenan muddin kana kiyaye zumuntarka sai Allah ya baka abin zagawa yan uwan Allah ba zai hana maka in dai kana yi sallah ka kama ka ba wanga yaji goma ka ba wanga dubu biyar Allah ba zai hana maka abin zaka ba su abin da ba a so ka yanke musu kaga annabi ce to tunda sun yanke ma kai yanke musu ba annabi ce musu haka da ubangiji Allah ka ba mu ikon gane alaikum assalam eh kware ku haka annabi ya ce cikin hadisi ya ce ba shi ne misal zumunta ba wanda sai an tome dai don shi nan ya haki in ba tome an kawo zai zuwa in ba ya mai an kawo zai annabi ya ce misal zumunta shi ne wanda an yanke mai zumunta shi ka za ka kulo da kai shi jama'a ni ni ma na biyu ban ban gane ka ba na yi haraka an aihu gidana baka taho ba wani ni ni ma sallah ta kawo ban gane ka ba ban ga zuriyar ka ba lahiyawa ne sai ka ce ka kullu zumunta in ka tashi sai ka ce to ga yan ɗari biyar a baya kaga daga nan ta yi dama dama ko ba ta yi ba jama'a haka nan na ake amma ba a cewa wai mutum shi kenan ya ɗau iska tun da ya kaɗe ni ma a jasa haka nan da mutum bai karya nan bai minci wani to to ni a matsala ta da shi a zumuntar nan ita a alaka da shi kuma ba ta karkarwa har lahira ɗan uwanka baka san wanda an kai Allah ya kulla Allah ya gada hukunta ciki guda da shi ba Allah na ya gada mai wannan abu to Allah ka ba mu ikon kiyaye eh kai ka tabbatun kudin su kai dai kai tabbatar zumunta abin da ya kawo ni wani in gaishe ka in zumunci eh wani tsayin ba ka ce a'a na gode wallahi zumunci da ya kawo ni in ka ga alama yana kallon saboda kuɗin ka taho sai ka ce ba ka san kuɗi ka fahimta yanzu kaga malam gumi kamar yadda aka ruwaitowa yana zuwa wajen shagari lokacin rayuwa ta yi yana shugaban kasa saboda ɗan ajin suna an sai ya ce gidan shugaban kasa ya gana da shugaban kasa ya ba shugaban kasa wa ce wallahi ka tsoron Allah kaga wanga mukami da Allah ya baka wallahi ka tsoron Allah kada Allah shi ma tambayoyin da baka yi amsa ciki ne idan malam gumi ya tarda ya girda mai wa'azi na mai tsada sai ya dauka kalmi ne ta wata sai malam tsaya a baka rasu wallahi bai su wa'azi ɗaya tuwe ko titi bai an sana sai ta wata su kai wani za ka zuwa gana da shugaban ƙasa daga shi sai shi su gama a ce bai zo da ko titi ba eh ni <coughs> eh? <laughs> ni ba irin malam gumi nake ba ni an ka bana guna an shiwa <laughs> amma ban sani ba nan gaba in karatu na ya ƙara ƙarfi imani na ya ƙara ƙarfi zai ina ya haka Allah ya tausaya mana to saboda haka ƴan uwa musulmi kun gani zumunci yana da muhimmanci mutum ya sa'ad da shi sannan amana wallahi jama'a ni dai ina jin tsoron amana kakkai kuma ni gaba na ya faɗi game da haraka amana mu kan mu har da riban ya taba wallahi saboda haka wallahi jama'a mu waka mu kiyamul lai mu kwatanta dai mu kwatanta koda ka dan nadi ka samu dai ka zama ka zama koda abin da cikin cikin dari dai game da haraka amana a ce kai wallahi wani na kwatantawa hakan na ko baka yi ɗari min ɗari baka samu cikin hamsin cikin ɗari da ka ɗan ɗara rabi hakan na aka san mutum yanzu amma kada mutum ya lalace gaba ɗaya a ce kai wallahi wani kura na kaga an samu matsala kuma dai ga manzon Allah ya faɗi ya ce amana ga za a sake ta saman siradi kan siradi duk wanda ya ci amana ta bangaren amana zai faɗa ubangiji Allah ya kare yace wallazi nafsu abi hurairah biyadi yace na rantsi da wanda rayuwa abu hurairah take ga hannunsa shine Allah inna qa'ara jahannama lalle zurhin jahannama la sab'una kharifan wallahi ta shekara 70 ta inji abu hurairah ce na rantsi da wanda rayuwa abu hurairah take ga hannunsa zurhin jahannama ta shekara 70 na kai aka kasa abin da yake magana anan shine duk wanda ya fada duk wanda ya kwada ya shi bai kai kasa ya yi shekara saba'in kaya kai kasa haka jama'a akwai mun tsoro ga wannan kuma hadisi ne muttafaqun alai hadisin rawahu muslim amma akwai hadisin bukhari shi wanda ya kama da wa haka jama'a da mutum ya bata rayuwa ta duniya ke lahira ya shiga wahala ko mutum ya kwatanta ma rayuwa zumuntan na ai hankuri da ita sannan amanan nan kuma a kwatar abinda an ka rumuto maka wallahi ko baka ci amana ba wallahi sai ka same shi motocin nan za ka hawa wallahi ko baka ci amana ko ba sai ka hausu rubutacci na wurin Allah wallahi gidan nan da ka son ka gina komai girma nai wallahi ko baka ci amana ko sai ka girma shi sai ka gina shi saboda rubutacci na wurin Allah abin za ka samu kenan rabonka ne saboda kai har da mu wa musulmi hankuri mu daure kuma inda hadisin da yake da ban tsoro ba yanzu mu'mini na an riga an tantance su ba imanin su da Allah ya kai ga hanya ku wuce aljanna amma sai ce ba ba a buɗe aljanna ba sai an ce an an roki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya buɗe aljanna to shiga aljanna kuma sai a ketare taradi. kuma dan farkon hadisin ya gwada waɗanda mu'mini na ma su imani na adda adda wannan matsayin ga shi wanda bai da imani ko ko kisan sa ba a sashi ko ba gaskiya ba Allah ka ba mu ikon gane ba to shi na yake cewa qauluhu wara'a wara'a da annabi Ibrahim yace aini masoyin Allah nake amma na bayan baya huwa bil fathi fihi ma ake musu fataha wara'a wara'a wa qila bid dammi bila tanwinin wara'u wara'u wa ma'anahu abin da masu lastu daraja a rafi'a ba ni addawan daraja maɗaukakiya na buɗe aljanna ba wannan ba matsayina ba ne wa hiya kalimatun tuzkaru ala sabili tawazu'i. kalma ce wadda aka faɗi kan wato tawali tawalu'i annabi ibrahim tawalu'i na ce ai ni masoyin Allah nake amma na bayan baya nake ai akwai yan gadda gadda ubangiji imamu nau ya ce wa qad basattu ma'anaha fi sharhi sahih muslim na ba da ma'anar wannan kalma a cikin sharhin sahih muslim wanda yayi yayi mu sahih muslim yayi mu eh, sahih muslim sharhi shi imamu nawawi kai ne ya baje kolin ma'anar wannan kalma a cikin littafi na sharhun nawawi ala muslim wallahu a'lam Allah shi ne masani yace wa ana bi hubaybin an karɓo daga abu khubayb bidan milkha'il mu'jama sai a ce khubayb sunan shi abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kala ya ce lamma waqafa zubairu yawm jamali. yayin da babana zubairu ya tsaya fagen daga lokacin da aka yi yaƙin jamal da ani ya kira ni dama shi yakin jamal wani yaki na da an ka taɓa batacce bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah ya wuce sayyidina Abakar ya wuce sayyidina Umar ya wuce zamanin sayyidina Ali sayyidina Ali da jama'a ce da runduna ta yi sojoji na yaƙi wajen dubu talatin sannan su kuma ɓangaren su ɗalhatu bin ubaidullahi su aisha su ko suna nasu ɓangare daban na soji daban duk musulmai na su ko soji dubu ashirin wallahi malam an yi yaƙin nan hijira suna shekara 36 hijiran manzon Allah su san 36 sannan a ƙasa iraki an kai yaƙin ba ko cikin magina an kai yakin ba can kasar basara ta iraki malam duk musulmai na wanga sahu musulmai na wanga sahu musulmai na wallahi malam ina faɗa muku da an kai yakin abinda sun ka mutu kuma duk musulmai na eh tsakaninsu shi yasa irin wanga yaƙi ba a ko ba majin ana ba da labari saboda tsakanin musulmai da musulmai na na ali na shi bangare daban fa da jama'a ce na na aisha na ta bangare daban da jama'a ta fa to faɗa min cikin zuwa ba musulmi ba malam rundunar yaƙi tsakanin nan zanen mutum dubu hamsin kuma duk musulmai na wallahi malam da an ka to an ka yaƙi an haɓar gwabza yaƙi waɗanga abinda an ka kashe musu mutum dubu goma sha uku sun ka mutu su kuma na da mutum dubu biyar to haɗe min nawa kenan ga sha uku ga biyar mutum dubu goma sha tafi an haka shi cikin mutum dubu amma mutum musulmai na abin da ya sa kira shi abin da mawuƙa su jamal yaƙin raƙumi saboda na ta zo saman wani raƙumi cikin haudan na ƙarhe an ka jayo daga madina zuwa wannan wurin ta ce wurin da kanta amma ta yi yi su yaƙi ita ba yaƙi ta yi ba don ta gwada ga ina suke, su shi yasa irin waɗanda ya ƙoƙi da sahabbai sun ka yi ba a son ba da labarin saboda ba daɗi gare ba ta kana ganda wahala ka samu wani malami ya tsaya babu ba abinda ka ba da labari irin wanka shi na za ka ga abubuwan ba sai daɗi ba amma ka sani dukkan saboda Allah suka yi fa kowa ganin ka shi da gaskiya fa kuma tsakani da Allah yakan yakin nan tsakani da Allah yakan yakin ka ba mu cewa cikin sun yi hasara a duk wanda kan yi abu saboda Allah in yi kuskure Allah na yahe ne zama ko ba haka bane sauraka shi na ya ba da labari yace lamma waqa lamma Zubairu yayin da na zubairu ya tsayu yau Jamal lokacin da aka yakin jamal shi wannan yakin Ya ce da ani ya kira ni fa ila jambi sai tsaye kusa gare shi faƙala sai sai ce ya bunayya ya kai ɗanɗana In na innahu la yuqtalu yawma illa zalimun au mazlumun yau kam wanga yaki da haga mun tsaye nan wallahi babu wanda za a kashewa sai wanda ya yi zalunci ko an zalunce shi duk wanda ka gaya musu yau to ko dai ya zan ya yi zalunci ko zalunta shi an kai wa inni la rani illa ta uqtul yau mazluman ni ina ganin yau kam ba zan koma gida ba za a kashe ni amma matsayin wanda aka zalunce ni zan mutu yau sau daga wasiya zai wa ɗana yanzu dama ka san sahabi ne shi wanda sahabi da kuma az-zubair bin awwam ya daga cikin mutum goma da anka ba aljanna manzo Allah ya taka mambar yace zubair yana daga cikin waɗanda anka ba aljanna tun a duniya yana cikin asharatul mubashirin da aljanna mutum goma da anka ba aljanna to shi na kawai gama gana. ya kira ɗana yana faɗa mai cewa to kaji abin zai faru amma abin da nake gaya maka wa inna min akbari hammi ladaini lalle mafi girman abin da ya himmatu ga rayuwa ta abin da ke ji ga raina ladai ne wallahi bashi na da aka bina ina faɗa maka ana bina bashi ba wa abin da nake jin ji ga raina yau irin bashin ga da aka bina na san yau mutuwa zan yi yau za a kashe ni amma bashin nan shi nika ji ga raina Allah ya jama'a shi yasa kana gani muna wasa da harakar bashi bashi da kan gani bai da kyau musamman bashin da kai baka rubuta ba shi wanda ka bin ka bai rubuta ba baka wada ba ka ba manzon Allah ya ce yughfaru lish-shahidi kullu shay illa dai ana gafarta mu wanda mutuwa shahada ko wani irin laifi in banda bashi wallahi bashi bai bari ka wuce amma sai ga mutum ya ce kai da Allah ya bashi hanjina cikin cikin cikin cikin kowa akwai shi sai ga mutum ko hankali hankali ne bai kusa shi game da harakar bashi hankalin mutum bai ko tashi ta yi ciwo wancan yi ciwo wanda ya ciwo kuma wallahi wani ba ko wata doguwar lalura ta ba yan abubuwa na basu kai basu kawo suna ya kasance ciwon shi wanda inda zai hankuri ba sai ya ci bashin ba musamman masu zuwa su ciwo odi ko mutum ya ciwo loan banki ga abinda bai kai bai kawo ba abinda ba dole ba ta ga mutum na ta wahala da ya yi hankuri da da wannan wucewa ta kai saboda ka yace abinda an mafi girma abinda wato ka damu na bashin da aka bi na yace afatara daina na yubqa min mal na shay'an yake ga mu dana yace kana ganin wai bashin muna raga wani abu daga dukiyar mu ko yanzu kana ganin bashin ga da aka bi na dukiya ta kana gani in an sai shi suna biyan suna raga wani abu abin da ka tambayi ɗane ke sun makala sannan ya ya bunayya ya kai ɗanɗana bi na ka sai da duk abin da agare mu duk abin da agare mu ka sai sai waƙa dai ne ka biya bashi ta duk abin da ka san na mallaka ka zuwa ka biya bashi ta wannan wasiya ya kawo ɗansa ya ce wa ausa bi sulufi wa sulufihi li banihi yace yayi wasiya ɗaya bisa uku cikin dukiya sai in ya rage wasu rufi da kuma ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku libani ga 'ya'yansa ya'ani yana nihin libani abdullahi bin zubair ga 'ya'yan abdullahi bin zubair jikoki ne shi wanga da aka wa wasiya ɗaya ne don kasar inda ɗanka jikanka bai samu ko yana samu to yanzu yana son wa jikokin ɗayan wanga da aka wa wasiya tunda shi ɗan yana cikin waɗanda ka gado ba a wasiya ga wanda an magadi ƙa'idar gado duk wanda yana cikin rabo ba za a yi mai wasiya ba kuma mutum ya ce a bashi wani ba za a bashi ba misali mutum ya ce a ba mata ce wani abu muddin mata kana gado ba a ba ta wasiya inda kana rage ka ba ta shi ke duk wanda ana kasawa da shi ya ɗauka cikin gado ba za a yi mai wasiya ba ba ina fatan mun gane magana yace ya'ani li bani abdullahi bin zubair sulusu sulusu ya yi musu wasici a ba su ɗaya bisa ukun ɗaya bisa uku kene ya an kasa duke 1 over 3 to shi 1 over 3 ne shi ma a kasa shi 1 a ɗauki 1 over 3 na shi a ba su ƙala sai ce fa'in fadala min malina ba a da ƙaba iddaini shai'un idan wani abu ya rage daga dukiyarmu bayan biyan bashinmu wani abu ya rage fa sulusuhu li ka dai bisa uku ne na ɗayanka ne ka ba yayanka qala hisham hisham yace wa kana ba'du walad abdullah qad waza ba'd bani zubayr khubayb wa abbad yace hakika ya kasance sashen ɗayan abdullah shi abdullah bin zubayr sun yi daidai da sashen ɗayan wato a shi az zubayr din hubaibu da ubad kenan jikoki ne akwai wanda auwarin yanai su ne hubaibu da ubad wanda ka sun yi warin kama a ce yanzu jikanka akwai wanda ya yi warin ɗiyanka zuwa kun gane maganar da sai zan uba na aihuwa ɗa na aihuwa awa uba suna shi ma ɗa'a ne suna don kun sallar ba suna da al'ada auren wuri da abdullahi bin amur bin az kuma yadda ta bada labari nan a kayan ne da mahaifi ne amur bin az shekara goma sha shi uban ya ba dan nashi da ciki ne wanda ya aifa shekara goma sha a duniya a tsakanin to yau shi an kan ya aure ɗanka da ka aifa ka ba shekara goma sha yau ka yi aure a ɗauka ka yi aure shekara goma ko bayan shekara guda ka ta aihu da kai tsakanin tsakaninku shekara nawa shaɗi ɗai imamu shafi ya ce ba abin mamaki ba ne akwai wata tsohuwa shekara ta 20 amma tana da jika shekara ta 20 duniya amma ga ta da jika ta zama da sai aihuwar mata shi adawa ke ta aihimace ta yi shekara goma ta aihu an kai mata aure shekara goma ta aihe a kayanta da ɗiyata shekara goma sai ita kuma ɗiyata ga ta aihu yanzu a yanzu kan ba a auren wuri yanzu za a ganin yarin ta kai shekara wajen talatin ba ta aure ba in da cizo ya ce sannan ka fita ta gama university ya yi tsayi ne fita gama university ya kuma ta aure kaga in ka diba za ka ta gama mai mata shekara 20 da wani abu irin shekara 27 da ko kuma da haka to Allah ka ba mu ikon ganewa to shine yake cewa walahu yawma idin tis'atu banina wa tis'u banati a lokacin ya riya maza tara riya mata tara qala abdullahi abdullahi yace faja'ala yusi bidaini ya ci gaba da yin wasiya da bashin da aka biye yana cewa bashi na a biya min wani biya bashi a biya min wa ya kuna cewa ya bunaye ya kai ɗana in ajasta an shay'in minhu fasta in alaihi min wulaya in ka kasa ga wani abu na biyan bashi nan ka nemi taimako ga maulaya madadin ta al'amari ba ƙala sai ce fa wallahi ma da raitu ma arada ban gane mi yake nihi da maulaya ba hatta qul sai da ce ya abati ya kai baba man maulaka wai na am maula wani am maulanka ka dinga ka ce a nemi taimako ga maulanka tun wai na am maulan ga naka kala Allah yace Allah bashin da in kai ta biya kai ta biya ka kasa ka nemi taimakon Allah ka ce Allah ya kama maka Allah ka ba mu ikon gane kala sai ce fa wallahi na rantsi da Allah ma waqatu fi kurbatin min dainihi illa qultu shi wanga da an kawo wasiya bayan uban ya mutuwa yace na rantsi da Allah ban taba shiga wani bakin ciki na bashin babana ba illa qultu ba sai na ce ya maula zubairi ya kai maulan babana zubairu iqid anhu dainahu Allah ka biya mai bashi hijuran da shiga cikin dare na kafa kwana game da bashin da aka dan babana ya suna da kalmar da ya ce wani in ka kasa biyan bashin nan ka nemi taimakon Allah ga bashin ce duk sanda dare ya yi ya kasa kwana game da bashin babansa sai ya ce ya maulan Zubairu. ya kai maulan babana zubairu da an na ka biya mai bashi ya Allah biya mai bashi kaga ya wasu iya ke yace fa ya qabiyahu kuma sai ya samu Allah ya biya bashi ko dai a ce an yahi ko Allah shi wata mahita sai biya ba shi qala sai ce fa qutila zubairu sai aka kashe babane zubairu walam yada dinaran wala dirhaman ko da ya mutu wurin yakin nan bai bar dinar bai bar komai bai bari ba naira ko guda bai bari sai ce illa arba'ini illa arba'ini ko sai gonaki guda biyu ko kuma arba'ina gonaki ɗaya bari min halgabatu daga ciki akwai wata gona da aka ce magona gaba gonar daji algaba ana nin daji sannan wa ihda ashara daran bil madina ya bar gida goma sha'i a cikin garin madina gida goma sha'i. wa daran bil basra ya bar gida biyu a kasar basra ta kasar iraq inda an kai wannan fada wa daran bil kufa ya bar gida guda a kasar kufa wa daran bi misr ya bar gida guda a masar ƙala sai ya ce kawo nan bai hana don kana da hali ka mallaki gidaje zan kana da gida abuja kana da gida lagos kana da gida har kasashen waje don kagan madina suke zaune amma har yana gida basara yana da gida ƙasar masar yana da gida kufa kaga duk ba madina ba kaga babu lahin Allah ya maka zarahi ya zanka da gonaki wurare daban-daban kana da gidaje gidaje daban-daban wannan ba lahi ba ne. don shi wannan da ake lissahin abubuwa ne ta haɗin manzon Allah ya yace wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alayhi ce abin sani kawai bashin da ya kasance a kan shi baban nashi annan rajula kana ya atihi ya ce abin abinda an matsala mutum ka zo mai da dukiya saboda mutum ne mai amana sai mutum ya tome da dukiya sau di'uhu iyahu, sai ya ce aje min sai ya bashi ajiya fa ya ƙulun zubairu sai zubairu ya ce la mm, ba za a shi ajiya ba sai ce walakin huwa salafun inni akhsha alaihi dai'a kawai ana a bashi matsayin bashi don ina jin tsoro a kan shi kai in baka kaka bani ajiya ya zan nayi abin da bai dace aka ajiya da ka bani ba yace wa maliya imaratun qattu wala jibaya wala harajin wala shin illa an yakuna fi gazwi ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam yace wa maliya wace wa mawaliya imarata qattu shi az-zubair bai taba shugabancin wani shugabanci ba gaba ɗaya rayuwa ce wala jibayata sannan ko bai taba wakilta ansa wasu kuɗi na kafirai wanda za a kawo ba a ce ke ka ansu an zakka wala harajan ko an sa haraji ga kafirai wala shay'an bai taba wato shugabancin wani abu ba illa an yakuna fi gazawin ma'a sai ya cikin yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ina yaki tare da manzon Allah ɗaya ka ansa aw ma aibaka kuma ko kuma ta sayyidina Abubakar wa Umar ko ta sayyidina Umar wa Usman ko ta sayyidina Usman kaga ruta yake da waɗanda mutanen sahabban ga waɗanda manya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah sai Abdullah ya ce shi wa da an kawo wasiyar fa hasabtu ma kana alaihi min ad-dayn sai ni lisawa abinda abin su kan babana na bashi abinda aka bin babana bashi fawajattuhu sai ni same shi alfai alfin wa mi'ati alfin ni samu abinda aka bin babana miliyan biyu da dubu ɗari biyu alfai alfin miliyan biyu kenan wa mi'ati alfin da kuma ɗari biyu suna aka gabba yace falaki ya hakim ibn hizam abdullah ibn zubair wani sahabi da kuma hakim ibn hizam sai ya da abdullah ibn zubair fa sai yace ya ibn akhi ya kai dan dan uwana sai shi hakim da shi baban wanga ban Allah da ya rasu A zubair wato ƴan uwana ƴan wa dan kanina sai ce ya kai dan dan uwana kam ala akhi min ad nawa ake bin nawa ake bin dan uwana mahaifinka bashi yace fa tamtu sai na boye masa fa qul wa qul sai nace 100000 ai dubu dari ne kawai aka bin shi fa qala hakimun sai shi wannan bawan Allah hakim dan uwan mahaifin shi sai ce wallahi ma ara amwalakum tafa'u hadhihi wallahi bangaren dukiyarku ku tana isa biyan wanga bashi dubu ɗari kadiba miliyan biyu dubu ɗari juna fa amma sai ce dubu ɗari amma shi sai ce saboda ganin abin da babanka ya bari bai biyan dubu ɗari bashi bai ba su biyan bashin dubu ɗari kamar shi ya gani faƙala abdullahi sai abdullahi ya ce a ra'aituka ta yanzu ina son ka bani labari in kanat alfai alfin wa mi'ati alfin to in sun kasance miliyan biyu dubu ɗari biyu ha kala sai ce ma arakum rakun hadha ƙuna ganin kuna aibe ban ganin kuna aibe biyan ga kudin sun yawa amma fa in ajastum an shay'in minhu fasta'inu bi in kuka kasa biyan wani abu na bashin nan na dan uwana yayana ku ga ya mini so ku haɗa mini in wani abu kuma kaga da aka dan uwa ka kaga dan uwa na yace bincika shin wani wani nawa na aka bin wani bashi sai ya boye don abin ya dan sauki sai ce dubu ɗari to kana yace ba ku ba duke da bari ba ta bin dubu ɗari sai to yanzu kana ganin in sun kai miliyan biyu dubu ɗari biyu ha sai ce ina ba ku biyan su amma in kun kasa ku buɗo ni ni ma in taimaka amma zuwa dan uwana ka iya tara kai ya biya bashin da aka bi dan uwana jama'a haka tun daga za mu gane zumunta mu ta yi rauni fa jama'a ba abin dan uwanka bashi ka iya biya mai eh miliyan shidda kaga ya yi kokari wallahi ya yi kokari to haka aka so sai dan uwanka cikin lalura dai yanzu mutum in an arabi ne baki zai zan takure cikin kabarinsa sai yadda an ka biya masa kaga abin za ka yi taimako na gaugawa za ka tuwa ka ce suwa ka bi ne ba shi ku dibi imamu shafi lokacin da yana bisa gadon mutuwa imamu shafi ya ce in na mutu a kirewa na shimin min wanka dama almajirai da annan dun malamai na sun san abin da ya kabi ran da Allah bai cikawa sai aka kira wannan bawan Allah ya tafi. ya ce malam ya ce in yar rasu a kira kai mai wanka sau daga ka daga gawan na yanzu kai za kai mata wanka sai sai a dauko littafin da aka bin malam bashi an ka ɗauko an ka bincika ya ce su duk bashin nan gaba ɗaya ni zan biya ne duk biya bashin da aka bin malam sai ce to maganan wanka sai ce ai wanga wanka shi na malanka ne mai na riga na yi mai kuma haka imamu shafi ya ce yana cikin min hajjin musulmi a to yanzu da wani zai ma wanka na ruwa da wani zai wanki ma bashin da aka zanka wani ya yi ma wanka jama'a a wanga ya yi kuma aka yana aka so jama'a in son samu na mutum kayan a ruhe shi ma a biyan ya bashi su Allah ka ba mu ikon gane ba jama'a ina ganin kamar lokaci ya bukaya nan dan hadisin ko yanzu akwai kusan rabi ma ko heye daga eh قال سيدتي وكان الزبير شي ممتين زبير يا kadishtara algabata bi sab'ina wa mi'ati ya sayi gona ce da aka cima gonar daji gonar gaba abinda ya saita 170 ya saita fa ba a ha abdullahi sai ɗane abdullahi allah ya baya za a yi sai sheta bi alfi alfin ya sai miliyan guda wa sittu mi'ati alfin da kuma 600 1.6 kaga farko abinda an ka sai da 170 an ka sai ta amma da Allah ya masa albarka sai miliyan guda dubu ɗari shidda kaga an fara samun wani abu hakinan babu laihi a sai da abinda aka mutum na abin ya bashi kaga ba a ko magana wai rabon abinda an ka bari sai an biya bashin mutum yace sun makama sannan ya sake miƙewa fa ƙara sai ce man kana lahu ala zubairu shay'un faliwa fina bil gaba yayi shi ce duk wanda ka biyar babana bashi ma da shi gonar daji a biya shi kuɗi ne haka yasa ya eh, yi shela duk wanda ka bin babana a zubair bashi to mu haɗu da shi gonar daji a biya shi ya ce fa a taho abdullahi bin ja'far abdullahi bin ja'far zo wa kana lahu ala zubair alf yana biyar zubairu dubu 400 400,000 akwai kudin biya ne ku babu akwai don ko an biya shi sai ya rage wajen 1.1 abu 1.2 zai rage ba to haka dai abin ya ci gaba mu bari wani sati sai mu iso hadisi muhim dai kun je da hadisin ka taya amma akwai abin da aka so a fahimta can karshen karatu ya Allah ka tausaya muna Allah karba mu da bashi Allah karba mu da bashi Allah karba mu da bashi Allah ka hore mana abin da muka yi lalurin wasan mun shi bashi ba ya Allah ka rasa mu rasa babu talauci a bayansa muna roƙon Allah marigayen musulmi Allah shi gafarta musu Allah shi musu rahama mu kuma Allah ka samu gama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh tau <coughs> What are shi a daidai ma ta